su sufeto janar na 'yan sandan najeriya ibrahim idris ya tsige kwamishinan 'yan sandan jihar adama Muhammad gazali na zuwa ne sakamakon kalaman da ya ranar biyu ga watan agustan wannan shekara biyo bayan harin kwanaki uku a jere da fulani makiyaya suka kai ƙauyen kwadamun na karamar hukumar demsa wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 25 ga jawabin shugaban ƙungiyar gamayyar 'yan kabilar bacama da bata fane ndabwate yarima hazron fada da ƙungiyar ta kira a cibiyar 'yan jaridu ta ƙasa reshen jihar adamawa You record that the Commissioner of Police on Tuesday, 2nd August 2016, said no lives were lost in the invasion of Kadam and that he did not allow his men to intervene in the attack because, according to him, it was a communal clash and to do so would appear to be taken side. This man is therefore not fit for a command post. He should be removed immediately by the inspector general. Za ku iya tunawa kwamishinan 'yan sandan ya fito karara yana wa duniya bayanin ba ya asarar rai ko da guda ba a harin da Fulani makiyaya suka kai ƙauyen Kaɗamun kuma ya ki ɗaukan mataki bisa hujjar gudun kada a ce yana goyon ɗaya daga cikin ɓangarorin biyu. Wannan mutum bai cancanci rike mukamin kwamishinan 'yan sanda ba kamata ya yi sifeto janar na 'yan sandan Najeriya ya gaggauta tsige shi daga mukaminsa. kalaman yarima haziran fada shugaban fane dabwa ta kenan bincike da na gudanar ya nuna a yi asarar rayukan mutane saba'in da biyu a ƙauyuka tara na ƙananan hukumomin gire da demsa tun daga harin da fulani makiyaya suka kai ƙauyen ko ranar 24 ga watan junairun shekarar 2016 al'amarin da ya sa ƙungiyar ta shaidawa taron 'yan jarida aniyarta na ɗaukar matakan ƙare rayukan jama'ar su da na dukiyoyinsu matukar gwamnati da jami'an tsaro ba su dauki tsauraran matakan tsaro da kuma sake sugunar da mutane sama da dubu biyu da ɗari biyar da rikicin ya raba da muhallansu ba. Ga abin da ɗaya daga cikin magabatan ƙungiyar Fane Ndafate ke faɗi game da rawar da jami'an tsaro ke takawa a tashe-tashen hankula da ke afkuwa tsakanin Fulani makiyaya da kuma manoma. Sunana Honorable Garba Idima Kadan ya kamata gwamnati ta kafa kuma na zaman kanta wanda za ta binciki sarrafin wayannan tashe-tashen hankula da ake samu yau da gobe. So wannan shine ina gari mafita idan an kafa irin wannan kwamiti an zo an yi bincike a za su gano inda bakin zaren yake to ya ka da hukumar yan sanda ta kaka? to gaskiya zan ce akwai akwai dan sakaci ko da cike shi kwamishinan yan sanda ya ba da wani bayani wanda duk mai hankali ma ba zai ji daɗi ba shi yasa muka ce a hanzarta koran sama daga daga jihar Adamawa Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adamawa Najeriya